Bikin sallah a arewacin Najeriya wata dama ce da shugabanni ka yi amfani da ita domin duba yanayin da ƙasa da 'yan ƙasa suke ciki tare da yin tambihi da kuma janyo hankalin dubun dubatar jama'ar da ke tattaruwa a waje ɗaya a lokacin bikin dangane da hanyoyin samar da ci gaba. A wannan karon sha'anin kalaman nuna ƙiyayya tsakanin 'yan arewa da 'yan ƙabilar Ibo da ke hankoron kafa a ƙasar Biafra shine ya fi jan hankalin gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari. Masari wanda tsohon kakakin majalisar wakilai ne ta Najeriya ya yi waiwayan baya a sakonsa na sallah dangane da haduwar arewaci da kudancin Najeriya a zaman kasa ɗaya da kuma barazanar darewa da kasar take fuskanta yanzu haka. Haɗa arewa da kudu yau shekarar shi ɗari da uku. To ina so kai la'akari da cewa cikin shekara ɗari da uku an samu kusan ƙarni biyu akalla. To ko kai aure kai na shekara ashirin aka ce auren zai lalace ko talatin. Ya abin yake. Ka san bai yiwa sai dai zaman hakuri saboda haka wa'anda suke da ruwa da tsaki akan al'amuran ƙasar nan a dage suke cewa ba a yadda wani ma ya kawo wani abu wanda zai kawo lalacewa ko rushewar ƙasar nan a zura mashi ido ba wajibi ne ga duka al'amari na mutum yana da buƙatar gyara to kullum za a ga halin da ake ciki kuma a ga menene ya kamata a yi cewa yin shin zai ƙara zaman lafiya a ƙasa. Shi ko mai girma sarkin Katsina Alhaji Abdulmuminu Kabir Usman sakonsa na sallah tamkar wa'azi ya yi inda ya bayyana cewa halayyar 'yan Najeriya ita ce umul haba'isin duk matsalolin da suke fuskanta. Ana ta koke-koken bala'o'i ba abinci ba security ba kaza ba kaza ba kaza. To wallahi wallahi sai mun canza halayenmu. Allah ya ce ba ya canzawa sai kun canza ba wani abin da aka sa gaba sai samu samun duniya. ya zan same shi ba a ruwanka ko ka kashe ko ka je kai kara ko kai zagi ko kai ko wannan kai dai ka samu ko haram ne ba ruwanka ko wannan bala'i shi muke tare da shi wallahi sai mun hatta shi yasa Allah ya canza mana in ka ji wayyo wayyo wayyo to mu muka ja ba Allah ba mai martaba sarkin Katsina ya bayyana takaicin yadda al'ummar Najeriya musamman arewa suka yi watsi da sha'anin aikin gona domin samun kuɗi cikin sauki ta hanyar albarkatun man fetur Allah ya ba mu dama arewa muna da wajen noma muna da wajen kiwo to amma abin baki ciki abin asha an yarda shi an ta wajen mai in kana yin yunwa za ka ce gol ko za ka sha fetur dole sai ka ci abinci to shi ne na ce a tsare yadda Allah ya bamu albarkacin ƙasa to mu ma mu taimaka ma kanmu taimaka ma kai a tsaya a aiki a rungumi abin da gwamnati ta zo da shi bukukuwan sallar idin sun gudana salon alon musamman a yau litinin da aka gudanar da kayataccen hawan bariki wanda ke cike da al'adun gargajiya na jihar ta katsina da ma kasar hausa baki daya duk kuwa da barazanar da aka fuskanta na yunkurin kai hare-haren ta'addanci a wasu jihohin na arewa murtala faruk sanyin na muryar amurka daga katsina a najeriya